hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 31 ga watan biyar miladiya ta 2014 a wannan majalisi na mako-mako wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna at-tajridus sarih da ahadithul jami'us sahih littafin da ya kunshi hadisai ko rairaya ko tsakure daga cikin hadisan sahihul bukhari wanda alhafiz zainuddin ahmad ibn abdullatif az-zabidi ya rubuta wanda ya rasu shekarar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama tana 893 wannan kuma shine darasinmu na 155 za mu tashi akan hadisin abdullahi ibn malik ibn buhaina ya ce an abdullahi ibn malikin ibn buhainata radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama kana idha salla farraja bayna yadayhi hatta yabduwa bayada ibtayhi an karbo daga abdullahi ibn malikin ibn buhainata radiyallahu anhu Allah da shi annan sallallahu alaihi wa sallama lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance idza salla idan yana sallah farraja baina yadayhi yakan bubuɗe tsakanin hannayensa hatta yabduwa bayadu har wato farin hamatarsa biyu ya bayyana wani hadisi imam bukhari ya fitar da shi a nan cikin kitabu sala a babin da ya kira babu yubdi da ba'aihi wa yujafi baina wa fisu wato babin da yake magana akan zai bayyana hamatarsa biyu sannan kuma ya ainihin buɗa wajen sujjada ya maimaita wannan hadisi a sifatu sala da wannan tarjamar sannan ya kawo shi a kitabul manaqib babin sifar annabi sallallahu alaihi wa sallam imam muslim ya fitar da shi a kitabul sala imam nasa'i ya fitar da shi a kitabul tatbiq babu sifati sujud hadisin kamar yadda kuka gani hadisi ne na wani sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallama da ake kiran shi abdullahi ibnu malik ibnu buhaina abdullahi ibnu malik ibnu al-kishbi sunan kakansa al-kishbu bil qafi bi kasr al-qafi wa sukun ash al-kishbu wannan lakabi ne ba wai sunan ne ba sunan kakan nashi jundub jundub ibn nadla abu muhammad al-azdi wannan buhaina da take cikin sunan sunan mahaifiyarsa ne sunan mahaifin mahaifiyar shi abdullahi din ne matar mahaifinsa matar malik saboda haka ba wai sunan kakansa bane ko kakarsa sunan mahaifiyarsa ne buhainatu bintul harith ibn abdul muttalib saboda haka in an tashi irabin jumlar yadda ya kamata ta kasance ko karanta jumlar yadda ya kamata a karanta ta ce abdullahi ibnu malikin a yi tanwinin malik din ibnu malikin sannan a ce ibnu a alif kuma tsakanin shi wannan suna na malik din da shi kalmar ibnu din sai an sa alif saboda wannan ba sifa ce ta malik ba sifa ce ta shi abdullahi ko badal saboda haka in an tashi shi ibnu din dole a sa masa alif domin sifa ce ta abdullahi ba sifa ce ta shi malik ba za ka iya cewa an abdullahi an abdullahi ibn malikin ibnu buhaina ko ka ce ibn buhaina akan cewa sifa ce ko kace ibnu buhaina abinda malaman nahwu suke kira alqat'u wato kamar ya zama khabar ne li mubtada'in mahdhuf kace wa huwa ibnu ibnu buhaina shi malik ibnu qish shine mahaifinsa da tun a lokacin jahiliya kamar yadda ibnu sa'ad yake faɗa a cikin littafinsa at-tabaqat yace shi kakan abdullahi ya kulla kawance tsakaninsa da kakan annabi sallallahu alaihi wa al-muttalib ibnu al-manaf ibnu al-manaf kuma ya auri ita wannan buhaina bintul harith ibnu al-muttalib ita ce ta haifar masa da da shi abdullahi din akwai masu cewa ita buhaina din mahaifiyar mahaifinsa ce to amma maganar farko ita ce daidai ita ce kuma malamai suka suka inganta kamar yadda ibn abdulbar a cikin littafinsa al-isti'ab ya tabbatar da wannan da mahaif da abdullahi da mahaifinsa malik da mahaifiyarsa buhaina dukkaninsu sahabban annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wato da shi abdullahi da babansa da babarsa dukkaninsu sahabbai ne na manzo sallallahu alaihi wa sallama kuma shi abdullahi din yana da hadisai ko wasu a cikin sahih akwai wasu kuma a cikin as-sunan ibn sa'ad a cikin tabaqat yana cewa shi wannan abdullahi ibn malik ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama tun da Jumawa. wato ba daga baya-baya ya zama sahabin annabi sahiban nabi sallallahu alaihi wa sallama kadiman da Jumawa. kuma ya ce wa kana nasikan fadilan ya sumu dahar nasikan mai mutum ne mai yawan ibada fadilan mutum ne mai eh, wato falala sannan ya sumu dahara wato ko da yaushe cikin azumi yake wal'alla maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo masa ba wacce take hana a sumu dahar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus siyam siyamu daud ka yau ka sha gobe wannan shine yafi to amma shi yana yin azumi ko da yaushe yana zaune a wani kauye da ake kira batunurim a wajen madina tsakaninsa da madina mil talatin kuma a zamanin khalifancin mu'awiyar ibn abu sufiyan ya rasu wanda ibn zubir a cikin littafinsa tarihul wafayat ya ambaci cewa wannan sahabi ya rasu shekarar hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama tana da shekara 56 56 bayan hijira ya rasu to shine ma'abocin wannan hadisi namu da yake gaya mana yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake sujjada yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama in zai sujjada yakan bude tsakanin hannayensa ya raba su da gefen da gefen cikinsa lokacin da yake sujada kuma wannan wani abu ne da aka ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban har ma wasu malamai sun ce wannan sifar sujada din mutawatira ce anin nabi sallallahu alaihi wasallama to zai yi sujjada baya liƙa hannunsa a jikinsa wato a cikin cikinsa ko a jikin wato cinyoyinsa a yakan nisanta tsakanin hannayensa wato yakan bar tazara tsakanin hannunsa eh, da kuma sangalin hannunsa da kuma gefen cikinsa to baya liƙa shi kamar yadda za mu gani akwai hadisai da yawa da suka da sahabbai da yawa suka yi bayanin wannan cewa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake sujada a cikin hadisan da suka zo akwai hadisin maimuna matar annabi sallallahu alaihi wa sallama hadisin ta imam ahmad da muslim da nasa'i da darimi da tahawi duk sun ruwaito shi maimuna radiyallahu ta'ala an anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan sajada khawwa biyadaihi ta'ni jannaha hatta yura wadhu ibtaihi min wara'ihi take cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai yi sujada yakan bude hannayensa biyu har a gano farin hamatarsa ta bayansa wato yakan buɗe hannayensa ta yadda wanda yake bayansa zai hango farin wato hamatarsa hakanan abu dawud da alhakim sun roto hadisi da sanadi mai kyau daga abdullahi dan abbas yana cikin sunan abi dawud da kuma musadrak na alhakim da imam ahmad da tayalisi su ma duk sun fitar da shi a cikin littafin su al-musnad da sanadi wanda yake hasan ne daga abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yake cewa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam min khalfihi fara'aytu bayada ibtayhi wa huwa mujakhin qad farraja bayna yadayhi yake cewa na zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama sai na ganshi wato sai ya ganshi yana sujjada yace sai na hango shi ta bayansa fara'aitu bayada ibtaihi sai naga farin hamatarsa sallallahu alaihi wasallama wa huwa ya bude hannunsa kan farraja bayna yadayhi wato ya fiffike da hannunsa ya bude shi a ruwayar tayalisi da ahmad ta hanyar shu'ba maula abdullahi ibn abbas yake cewa ra'abnu abbasin rajulan sajidan ibn abbas ya ga wani mutum yana sujada qad ibtasata zira'ihi ya shimfida zira'insa wato sangalin hannunsa ya dora su a ƙasa maimakon ya daga su su rabu da ƙasa ya dora su a kan ƙasa sai ibnu abbas sai ya ce da shi haka za yarbudul kal. yadda kai sujada din nan haka kare yake kwanciya ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza sajada ra'aita bayada ibtayhi naga annabi sallallahu alaihi wa sallam idan yayi sujada zaka ga farin hamatarsa sallallahu alaihi wasallama hadisi ne hasan bima qablahu haka nan akwai hadisin da albara ibnu azib albara ibnu azib shi ma ya ruwaito irin wannan yana cikin sunanin nasa'i da mustadrak na imam eh, da mustadrak na hakim wanda al-baihaqi ya fitar da hadisin ta hanyar al-hakim al-bara ibn azib yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla jakha jakha shine ya bude hannayensa yace idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yakan bude hannayensa yakan bude hannayensa kaga shi ma wannan yana fadar sifar sujjadar annabi ne sallallahu alaihi wa sallama wannan hadisi ne sahihi eh, hakim ya saha hashi ala sharɗin shaikhai bisa sharaɗin bukhari da muslim eh, imamun zahabi ya masa muwafaka haka na imamun nawawi a cikin almajmo shi ma ya saha hadisin haka na akwai hadisin abdullahi ibn aqzam eh, akram abdullahi ibn akram shi ma sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma ruwato hadisi wanda yake dauke da wannan ma'anar eh, nasa'i a cikin sunan da tirmizi a cikin aljami' da ibn majah a cikin as-sunan da hakim a cikin al-musadrak da wasu da dama daga cikin malaman hadisi sun rawaito shi hadisi abdullahi ibn akram yake cewa sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa kuntu ara afrata ibtayhi idha sajada sallaitu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa kuntu ara afrata ibtaihi idan sajada na yi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallama in ya yi sujada na kan gano wato hasken hamatarsa sallallahu alaihi wasallama wanda shi ma hadisi ne da hakim ya sa hashi zahabi da shek nasiruddin albani su yi masa muwafaka haka na akwai hadisin abu huraira shi ma ya sifanta sujjadar annabi sallallahu alaihi wasallama da, da haka yana cikin sunanin nasa'i da sanadinsa sahihi ala shart muslim abu huraira yake cewa لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه لو كنت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبصرت إبطيه ce da a ce kana gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama wato lokacin da yake sallah da ka ga hasken wato da kaga hamatarsa hasken hamasarsa abu mijlaz shi ne ya ruwaito hadisin yake cewa ta annahu kala zalika li annahu fi salah yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam in yana sallah to mutum yakan hango wato hamatarsa sallallahu alaihi wasallam in yayi sujada a ruwayar tahawi yake cewa ka anni anzuru إلى بياض كشحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد kamar nakan hango hasken wato farin hamatar annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma kashhaihi wato kashhaihi shine gefen cikinsa tsakanin kugu da haƙarƙari shi ake kira alkashh tsakanin kugu da haƙarƙari kaga gefen cikinsa na kan ga farin gefen cikinsa idan ya yi sujada kaga wanda yana nuna cewa baya haɗe baya matse hannunsa a jikinsa yana buɗe hannunsa yadda zai bar tazara tsakanin hannunsa da ainihin gefen cikinsa haka akwai hadisin jabir ibn abdullah jabir ibn abdullah ibn haram radiyallahu anhuma shi ma akwai hadisin da tahawi da tabarani suka roito daga gare shi tabarani ya fitar da hadisin a cikin al-mu'jam al-kabir da al-mu'jam al-awsat jabir ibn abdullah yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam idza sajada jafa hatta yura bayadu ibtayhi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam idza sajada jafa hatta yura bayadu ibtaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujada yakan yi nesanta hannayensa har a hango hasken ko farin ainihin abinan hamatarsa to da irin dai waɗannan hadisai da wasu ma wanda duk suna nuna haka shi yasa malamai suka ce hadisan da suka zo wajen sifanta sujjadar annabi sallallahu alaihi da da wannan ah, bayani wato hadisai ne waɗanda suke mutawatirai hadisai ne masu yawa ba hadisi ɗaya ba ne imam muslim da abu dawud da nasa'i da wasu daga cikin malaman hadisi sun fitar da hadisi daga maimuna radiyallahu ta'ala anha take cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama kana idza sajada جافا بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت يديه مرت maimuna radiyallahu ta'ala anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi sujjada yakan nesanta tsakanin hannayensa da jikinsa wato yakan ɗaga hannayensa ya nesanta su da jikinsa take cewa da a ce yar karamar tinkiya za ta so wucewa ta tsakankaninsu to da ta wuce ta tsakankanin hannayensa da ta wuce kaga ya nuna kenan ba ƙasa yake da jikinsa ba yana ɗago jikinsa wannan ɗago jikinsa da zai yi shi zai ba da damar hannayensa kuma su buɗe cito yadda hannayensa suke buɗewa take cewa da 'yar ƙaramar tinkiya haka 'yar ƙaramar dabba ta ce ma da za ta so wucewa ta tsakankanin hannayensa marrat da sai ta wuce annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka duk da cewa wani abu ne yana da dan wahala ga wanda musamman ma mutum yana da jiki daga hannayensa ya dora nauyinsa a kansu yana dan wahala musamman kuma in zai dade a sujjadar to kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama in yayi sujjada yakan dade a wani lokaci har sujjadar sama ta zama kusan daidai da tsayuwarsa ko daidai da ruku'unsa to kaga a cikin irin wannan yanayi dole za a dan jigata to har sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna tausayawa annabi sallallahu alaihi wasallam in suka ganshi yayi irin wannan din har sukan ji tausayin sa akwai hadisin Ahmar ibn Jaza wani sahabi ne da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu yake cewa kunna lana'wi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mimma yujafi biyadaihi an jambayhi idza sajada wanda yana cikin musa imam ahmad yake cewa kunna mun kasance lana'wi li rasulillahi muna tausaya wa manzo sallallahu alaihi wasallama saboda yadda yake nesanta hannayensa biyu daga gefensa idan yayi sujjada har mukan tausaya masa saboda inda zai hada hannayensa to zai kwanta a kansu saboda haka ba zai sha wahala ba sama da a ce ya buɗa su to zai zama kamar a kansu yake to yadda yake sujjada sa sahabbansa suke cewa har mukan tausaya masa saboda yadda muke ga yana buɗe hannayensa wajen sujjada wani hadisi yana cikin musul imam ahmad yana cikin sunan abi dawud yana cikin sharhu ma'anil asar na al-imam tahawi da wasu malaman hadisi hadisi ne wanda yake hasan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar sahabbansa su ma su kwatanta haka kamar yadda ya a cikin musnad imamu ahmad da sahih muslim da mustakhraj na abi awana da musnad na tayalisi da sunan al-kubra na bai haƙi Al-Bara' ibn azib radiyallahu anhu yace ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza sajatta fada kaffaika warfa mirfaqaika idza sajatta yace idan kayi sujjada fa ba faika to ka sanya tafukan ka biyu a ƙasa warfa mirfaqaika kuma ka daga sangalalin hannun ka biyu wato ka daga hannayenka biyu ka dora tafukan ka a ƙasa kaga umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da haka kada mai sallah ya shimfida hannayensa a ƙasa wato shimfiɗa sangalin hannunsa a ƙasa ya ɗaga su su rabu da ƙasa illa iyaka abinda zai zama a ƙasa kawai shine tafin hannu shi kawai mutum zai bari a ƙasa imamul bukhari da muslim da imamu ahmad da abu dawud da tirmizi da nasa'i da ibnu maja ka ce ashabus sunan ko ka ce al sitta duka tare da musnad na imam ahmad sun roito hadisi daga anas ibnu malik radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace i'tadilu fi sujudi ku daidaita a wajen sujjada wala yabsut ahadukum zira'aihim bisaqal kalb wala yabsut ahadukum zira'aihi in bisatal kalb kada ɗayan ku ya shimfida sangalin hannunsa a ƙasa kamar yadda kare yake yi wato annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan hadisi yayi umarni da ayi daidaito a sujada. sai ya fassara me daidaito din me itidal din shine kada mutum ya shimfida hannayensa a ƙasansa wato mirfa na hannayensa a ƙasa kamar yadda kare yake kwanciya kowa ya kula yadda kare yake kwanciya gaba ɗaya yake shimfiɗa ƙafafuwansa a ƙasa a hannayen kafafuwansa na gaba su ne hannayen nasa a ƙasa to kada ɗayanku ya yi irin wannan idan zai yi sallah ya daidaita a sujjada na sallallahu ya bayyana me yake nufi da daidaito a sujada kuma wanda umarni ne da hadisin bara da wannan hadisi na anas dukkaninsu sun kunshi umarni umarni kuwa idan ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama al'aslu fihi alwujub al'aslu ka'ida akan umarnin annabi sallallahu alaihi wa shine wajibi a yi aiki da wannan umarnin matukar ba an samu wani dalili a gefe guda wanda yake nuna umarnin ba na wajibi ba ne wani umarni ne wanda har annabi sallallahu alaihi wa yake nuna saba masa kwaikwayo ne ga wata dabba wacce bai kamata a ce yi kama da ita ba saboda dabba ce da inda duk ambatanta ya zo za ka samu ba ambato ba ne mai kyau babu al-qurtubi abu abbas al-qurtubi mai littafin al-mufhim sharhu talqis, sayu muslim a ciki yake cewa hikima da hikimar da ta sa aka ce kada a a rika shimfiɗa hannu kamar yadda kare yake kwanciya in za a yi sujada kuma daga a buɗe tsakanin wato hannaye da gefen jiki ko ciki ya ce hikimar da ta sa aka nuna wancan makaruhi ne wanda mustahabbi ne ya ce annahu idza jannaha kana i'timaduhu ala yadayhi idan ya buɗe hannayen to zai zama ya dogara ne akan hannayensa fa ma i'timaduhu ala wajhi zai zama ba akan wato hancin sa ya dogara ba ba akan fuskar sa ya dogara ba wala ya ta'assaru anfuhu zai zama hancin sa ba zai tasirantu da wannan sujadar ba yayin da ya kasance bai shin bai daga hannunsa ba to zai zama fuskarsa ta hadu da ƙasa sosai idan ta hadu da ƙasa sosai to hancin sa ma zai gurzu da ƙasa sosai wanda kuma wannan da hanci da goshi idan suka haɗu da ƙasa kuma mutum ya musamman a wancan lokacin da ba kan kafe suke sujada ba a ƙasa suke sujada da tsakuwa da sauransu to zai jawo mutum matsala har ma ya kasar samun nutsuwa a sallarsa ya ce to amma in yi haka to zai zama goshin nasa da hancin nasa sun taba ƙasa amma ba su manne da ƙasa sosai ba ta haka ba zai cutu ba wala ya ta'azza bi mulaqatil ars kasancewar fuskarsa a ƙasa wannan ba zai cutar da shi ba fala ya tashawwashu huwa fi salati shi ba zai samu abin da zai wato sa masa damuwa a sallarsa ba sabanin idan har gaba ɗaya fuskarsa ta ainihin haɗe da ƙasa sosai to zai zama cikin matsuwa yake sallar musamman in ya haɗu da wani limami mai dogon sujada kaga sai kaga yana neman ya riga liman tashi ko ka gama ƙarshe ya daina sallar jam'i to amma in yi haka to zai samu sauki ci to kaga wannan shine hikimar bi khilafi ma idza basata ilayhi fa innahu yakunu i'timaduhu ala wajhihi wa hina idhin yata'adha da zarar ya shimfida hannayensa to zai zama da zarar ya shimfida hannayensa irin yadda kare yake yi kuma yasa goshin sa to zai zama goshin gaba daya ya hade da kasa wannan kuma zai cutar da shi wannan kuma zai jawo ya kasa samun nutsuwa a cikin sallah wacce wannan nutsuwa kuma wani abin bukatar a same ta ne za mu ga hadisan suka gabata suna faɗa mana cewa a wanda duk sanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi sujjada to wanda yake bayansa ko gefe da shi sama wanda yake bayansa zai hango bayaza ibtaihi wato hasken ko farin abin nan dinsa, hamatarsa to shine al-qurtubi yake ta'liki akan wannan yake cewa haza inna ma kana yubsaru minhu dhalika idha kana fi thawbin yaltahifu bihi wa ya'qidu tarafayhi khalfahu yace wannan zai ana ganin wato hasken hamatarsa idan ya kasance ya daura zani sannan kuma ya lulluɓa shi ya daura shi a bayansa wato ya daura shi bayan ya daura shi kuma ya saba shi haka ya daura shi a bayansa to shine in yayi sujjada to wanda yake bayansa zai hango zai hango farin abin da dinsa hamatarsa sai ce idza sajada jafa a an ibtaihi fayura wadhuhuma duk sanda ya sujada sai ya nisantar da hannayensa wato da matsansa guda biyu sai ya buɗe su wanda yake bayansa kuma sai ya gano wato hamatarsa ya ga hasken hamatarsa sallallahu alaihi wasallam ya kuma ta mai ruwaya yana nufin mawdi'u wadhihima yana nufin inda da a ce ba shi da riga to za a hango hamatarsa ba wai yana nufin ana hangowar ba yace ce ta hakan ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce kuma sujada da irin wannan yanayi ya fi kama da tawalu'u kuma ya fi ba wa hanci da goshi da abin nan dama su taba ƙasa kuma sifa ce wacce ta saba wa sifar wanda yake sallah cikin kasala wanda yake sallah cikin kasala jikinsa a mace kamar baya so idan qamu ila salati qamu kusala yura'una nas to shine za ka ga lababo lababo haka duk ya zube jikinsa haka ragwajab babu wani amma wanda za ka shi abin miƙe to wannan yana nuna cewa a cikin ƙarfinsa da ƙarfin jiki da ƙarfin zuciya yake sallar da gaske ke yi ba wai kamar yana yi an matsa masa bane wasu malamai suka ce to wannan sifa din ta fi bayyana cewa ba ba wai cikin kasala yake sallar ba Ibn nasiruddin da abin nan kai nasiruddin Ibn munayyir yana cewa hikima da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake haka kuma yake umarnin ai haka yace an ya zahara kullu udwin bi nafsihi wa yatamayyiz shi saboda kowace gaba a jikin mai sallah ta zama ta fita daban wato bata haɗe da 'yar ba ya zama na ita ma cin gashin kanta take wannan ne hikimar da yasa zai bude da matsansa da sangalin hannunsa ba zai haɗe su da jikinsa ba da gefen cikinsa ba zai haɗe hamatarsa ba zai bude yadda kowace gaba za ta bayyana kuma ta zama tana cin gashin kanta hatta ya kuna al wahidu fi sujudihi annahu adad har yanzu mutum guda ɗaya in yi sujada kamar ba shi kaɗai ba ne kamar suna da yawa ya zama na kowane bangare daga jikinsa kamar wani zaman kansa yake saboda ka kaga a lokacin da ya sujada kamar duka gabobinsa kowace gaba tana sujada ce tata mai zaman kanta shine cewa muqtada hada an saƙilla kullu udhu bi nafsihi wa la ya'tamidu ba'd al-a'dha'i ala ba'd fi sujudihi ce to abinda zai sa a samu hakan shi kowace gaba ta zama tana zaman kanta kada ta dogara da yar uwarta wajen sujada ya ce wa haza diddu ma warada fi suhufi min al-tisaqi ba'dihim bi ba'd yace wannan kishiyar abinda ake bukata a sahu a sahu abinda ake bukata shine a hade sashin mutane su ya hadu da sashi ko ya hadu da dan uwansa li'an al-maqsud hunaka izharu al-ittihad bain musallin ce saboda a sahu abinda ake bukata shine a bayyana haɗin kai da yake tsakanin masallata hatta ka annahum jasadun wahid dan kuma ake so su zama kamar jiki daya saboda ka ba a so a wajen sahu kowa yana kokarin jajjanye wa dan uwansa baya so dan uwansa ya raɓe shi ko ya matso kusa da shi ko ya wato sa kafarsa kusa da shi ya janye kamar yadda wasu suke yi musamman ma a wasu kasashe musamman kai bakar fata idan haka ya yi wani lokaci da farar fata sai ga kamar za ka shafa masa baki saboda haka kana matsowa yana janyewa saboda a junansu ma ba ba su cika mun fi su hada sahu alal hakika wanda yake sallah da su zai gane cewa mun fi damuwa mun fi damuwa da sahu farkon zuwa mu karatu abin ya daure mana kai sai mu ta matsowa ana jajjanye ga to sai muke zitan kamar tsanaci ana ga kamar wani dukkan wani datti ne wani najasa kazanta ce ko wani abin nan shi yasa ake jajjanyewa to amma da muka tsaya ko muka lura sai muka ga ajunan su haka suke to sai muka sai muka fahimci ai ba wai maganar mu bakakken fata bane su a to ai muna gaisa da su har rungume mu suke yi to kaga ashe ba ba wannan bane kawai dai su ba sa ba sa abin nan ba su cika damuwa da su hada sahu ba kuma wannan hada sahu abin da ake so kenan yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tare aka yi kama baya tayar da sallah sai ya tabbatar da cewa an hada sahu an hada sahu sai da Umar har sanda yake yawo da ita tsakankanin sahu idan ya ga wani ya bautse ya bautse ya buga masa sanda ya dawo da shi eh ibn tin wani daga cikin malamai ya yi hujja da wannan hadisin cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da yake sallah din har sahabban nan suke ta cewa suna ya nuna kenan babu kamis babu riga a jikinsa wato mayafi ne ba riga a jikinsa shi inda da riga a jikinsa to ba za a gani ba to amma wasu malamai suka ce a'a ai zai yiwu akwai riga amma hannayen rigar suna da faɗi hannayensa suna da faɗi kamar yanzu babban riga kaga ayin riga ce amma kamis ce amma hannayen ta yi suna da buɗe suke saboda haka dan mutum ya sa babban riga ba a ciki idan ya yi sujjada ya yi wannan kaga ai za ka hango gefen jikinsa akwai hadisi na ummu salama a cikin shama'il tirmizi da take cewa kana ahabbu thiyabi ila nabi sallallahu alaihi wasallam alqamis mafi soyuwar riga a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce alqamis alqamis ita ce riga wacce take dinkakkiya mai hannaye ibn al-mulaqqin ya kawo magana irin wacce dazu muka ji ta daga wajen al-qurtubi yana cewa ta yiwu abinda ake nufi su masu cewa sun ga farin hamatarsa ta yi abin da suke nufi sun ga gurin da za a iya ganin farin hamatarsa da babu riga ba wai yana nufin babu riga ba suka ce da babu riga suka ce kuma ba kamata a ce rigar tana jikinsa amma ya yi mata hannaye manya-manya ba domin a cikin fatawa na izuddin ibn abdulsalam a fatawarsa yake cewa tawsi'atu thiyabi wal akmami bid'atun wa saraf wa tadayyu lil mal yake cewa yin falafalan riguna da hannayensa manya-manya yake cewa dan bid'a ce kuma almubazzaranci ne kuma bata dukiya ne to su haka suke amma mu muna da babbar riga kuma mu ba ba daukan ta bata dukiya saboda wannan ta zama sutura ce ta al'ada sana'ani a cikin subul salam sharhin bulugul maram yake cewa a cikin wannan hadisi kamar yadda wasu malamai suka ce ba abin da yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai sa riga ba li'annahu in kana labisan ce koda ya sa rigar fa innahu qad yabdu minhu atrafu ibtayhi gefan hamatarsa za ta iya ta fito li'annaha kanat akmamu qumsani ahli zalika al'asr ghayr tawila ce hannayen rigunan wancan zamanin ba su da tsawo ga jajjeru ne an gane kamar hannun yar shara an fahimta to kaga tunda ba su da tsawo ba irin hannayen wannan bane kaga gefen in yayi sujada gefen hamatarsa zai iya fitowa لأنها كانت أكمام قمصان ذلك العصر أهل ذلك العصر غير طويلة فيمكن أن يرى الإبط من كمها زي أغنو أما ta hannun rigar. wasu malamai suka ce kuma tun da har sahabban da suna cewa sun ga hasken ko farin hamatarsa ya nuna kenan ba gashi suna da gashi ai gashi baki ne ba fari ba ne sauraka da ba za su ce farin hamatarsa ba to wasu sun yi hujja da wannan cewa wanda ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da gashin hamata sallallahu alaihi wasallam to amma wasu sun ce gaskiya akwai abin dubawa a nan al-muhibb at-tabari muhibbuddin at a cikin littafin sa al-ahkam ya kawo wannan magana cewa anna min khasa'isihi anna al-ibt min jami'in nasi mutaghayyirul launi ghayruhu ko ghayruhu kowa daga cikin mutane hamatarsa launinta yana canzawa saboda saboda gashi amma banda ta annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ma sana'ani a cikin subulus salam yake cewa wada dilalata fihi ala annahu lam yakun ala ibtaihi sha'ru kama qila hadisin ba zai nuna haka ba baya nuna cewa babu gashi a hamatar annabi sallallahu alaihi wasallama li'annahu yumkinu anna al-murada yura atrafa ibtihi la batinahu haythu sha'r zai iya yiwa abinda ake nufi ana ga gefen hamatarsa ba wai ana ga can cikin hamatarsa inda gashin yake ba fa innahu la yura illa bi takalluf domin wannan lungu ne ba zai yi a ganshi ba sai idan mutum ya matsa da yawa wannan kuma yana nuna cewa matukar zai sujjada zaka gani to ashe kaga ba suna nufin inda gashin yake ba suna nufin gefen gefe gefen hamatar to wannan kuma kaga zai yi a ganshi kuma ba gashi a gurin ce to in kuma abinda wasu suka faɗa cewa yana daga cikin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi cikin mutane cewa ba shi da gashin hamata ya ce wannan fala iskal kenan babu wani iskali babu wata matsala kenan ah, Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala a ah, ta'alikin da ya yi wa Fathul Bari da ya kawo wannan magana cewa wasu sun ce ba gashi a hamatarsa sallallahu alaihi wasallama sai yake cewa mislu hadha at-takhsis yahtaju ila dalil irin wannan warewar ka ce shi ga kaza dinsa haka yake ba irin da mutane ba yana buƙatar dalili Ya ce wala a'lamu fil ahadith ma yadullu ala ma qalahu al muhibbu abinda muhibbu din tabari kuma ya fada irin wannan maganar jumala ce ban san wani hadisin da ya tabbatar da wannan ba fal aqrabu ma qalahu al qurtubi ce abinda zai fi kusa shine maganar qurtubi da yayi ce annar rawi mai riwaya yana nufin mahallin hasken wato farin hamatarsa laulam ya kun alaihi thawbun la ru'ya to da a ce ba ya da riga to da za a gani kala wace huwa zahirun kathiru min al-ahadith zahiru kathiru min al mala yace wannan shine zahirin da yawa daga cikin hadisai wa yahtamilu an yakuna sha'ru ibtayhi kana khafifan shi zai yiwu kuma ya zama akwai gashin amma ba shi da yawa ba cunkus yake ba dan kaɗan ne fala yattadhihu lin-naziri min daga nesa mai gani ba zai ga gashin ba sai dai ya ga hasken wato abin nan din hamatar yace ta yiwu ya zama haka ne gashin ba ya da yawa shara-shara ne kaɗan ne ta yadda daga nesa ma mutum ba zai gan shi ba saboda haka kaga sai su ce bayaza ibtaihi farin hamatarsa maganar sana'a din da ta gabata tana da tana da wajihi kwarai da gaske kuma tana da karfi cewa ba lalle ana nufin can inda gashin yake ba gefe gefen hamatarsa ne su sujjada nan gefen hamatarsa ba can inda gashin yake ba dan nan gurin kamar yadda yake cewa layura illa bi takalluf in ba ka matsa ba sosai ba haka ba za ka hango shi ba wanda kuma su waɗannan abin da suke nunawa in dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada to kawai in kana gaban sa ko kana bayan sa zaka gani to kaga yaro ne kenan suna nufin gefen hamatarsa ba suna nufin inda gashin yake ba to galibi suna sifanta sallar annabi sallallahu alaihi da yadda yake sujjada har yake mubalaga wajen budewa to idan mutum a sahu yake fa dan wasu sukan sukan yi kokarin dabbaka ita wannan sunna din amma sai su wato su yi bakan bakan a sahu su makure ku kai ma an kace za ka yi kuma sai ya zama tashi hankali to ya ce zai yi kai ma za ka yi waye zai haƙura saboda haka in ka bude ya bude kai fiffike ya fiffike <laughs> sai zama matsala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana liman kaga shi kadai ne yanzu limamin mu yadda yake so kawai ya fifikensa sa ma zai tashi sai mu bi shi ce amma in kana cikin sahu to kada ka yi yadda zaka cutar da wani shi yasa wasu malamai kamar ibnul humam a fathul qadir ibn humam hanafi a fathul qadir yayi ishara zuwa ga wannan yace idza kana fi saffi la yujafi kai la yu'zi jarahu idan yana cikin sahu kai ce zai bubbude dan kai ya cutar da na kusa da shi kuma ba shi kadai ba ma hadda الرحيباني الحنبلي من littafin مطالب أولي النهى matalibu ulun nuha na rahibani da kuma albahuti a cikin kashaful kina. malamai na hanabila duk sun yi wannan arshi su waɗannan ma abinda suke cewa yajibu tarkuhu fi halatil idha yajibu tarkuhu fi halatil idha wasu malamai sun ce buɗe hannun wajibi ne wasu suka ce a musahabbi ne abinda ba a so ka yi shine ka shimfiɗa hannunka ka yi abin nan ka yi shi kamar kwanciyar kare to amma yajibu wasu malamai suka ce yajibu tarkuhu fi halatul iza lokacin da zaka cutar da na kusa da kai in ka bude to wajibi ka bari kaga kenan kamar yadda suka faɗa nassan wa yahrumu alaihi fi'iluhu li husulil iza'il manhiya anhu ci haramun ne ya ce sai ya yi idan har zai cutar da kusa da shi musamman ma idan irin an cunkushe din na a sahu da wani lokaci ma akan yi cunkushewa a sahu ta yadda wasu sunnonin ma ba sa yiwa wanda duk ba hakan ba daidai ba ne ba daidai ba ne a matsa a sahu in an ga sahu ya matsu sosai ta yadda za ka cutar da na kusa da kai ka cutar da na sahun wani ya riga ka to ya kamata a sassauta don lokaci za ga an yi sahun ta yadda hatta riƙe hannu ma sai dai ka ga mutum ya bankare kirjinsa ya wani kaikaice haka kamar taya za a yi kwana ya kaikaice haka ta kaga anan ba so ake ka kalli alƙibla sosai da fuskar ka da ƙirjinka za mu zo maganar alƙibla yadda malamai suke maganar da me za ka fuskanci alƙibla wasu ma cewa suka da ƙirji kawai ake fuskanta alƙibla in ka fuskanta da ƙirji to ka fuskanci alƙibla ko da fuskar ka ta kauce ba ce ka kauce alƙibla ba shi kaga mutum ya waiwaye sallarsa ba ta ɓace ba duk da cewa ya yi abin da aka hana a sallah amma sallarsa ba ta ɓace ya bar alƙibla ba in dai har ƙirjinsa yana kallon alƙibla to kuma ya zama na ƙirjin ya bankari to kaga ya samu matsala to haka nan su ma tafrijul abin da dai din bubbuɗe hannayen idan ya kasance za ka cutar da na kusa da kai to iya iya ɗan bakin gwargwado kuma wasu suna mubalagar da ya wuce ma iyaka wasu suna ma mubalagar ana wuce ma iyaka wajen budewar don wani za ka ga haka ma yake yi to wanda ko ba hannayenka wannan su ake su tsaya su kalle alƙibla gaba daya ya tsinka da na ƙafa da na hannu lokacin da su ma sujada suke ya tsinka ba ci aka an umarce in yi sujada da duka gaɓoɓi na ba guda bakwai to ya tsinka waɗannan sujada suke kaga bai kamata su yi haka ba ya kamata su tsaya su kalli alƙibla sosai to ka kalli alƙibla iya dan abin da ya bude shine abin da ake nufi amma ba yi wani ban ka abin nan ba wasu wasu suna yin wannan wani kan kamar zai tuntsira kuma wasu jada ce wasu daga cikin malaman fikihu suna cewa wannan bude hannun ya ya takaita ne akan maza kawai suka ce almar'atu tadau ba tadummu ba'daha ila ba'd mace za ta haɗa jikinta gaba ɗaya za ta mammatsa jikinta wato ita ba ta buɗe ba za ta matse hannayenta a jikinta domin al-maqsudu minha at-tasattur wata jammu. tajammu da ita mace ana son ta zama tana sitirce kanta saboda haka kaga suka ce sitirce kanta shine ta har haɗe jikinta wuri guda sai dai wasu malamai sun saba ma wannan ce a'a الأصل في المرأة أنها تسلي كما يسلي الرجل إلا حيث يرد النص فيخصص به الأصل في المرأة ƙa'ida ga mace ita ma ta yi sallah kamar yadda namiji yake sai inda aka ce ga bambanci nassi ƙarara ya bambanta su idan nassi bai bambanta su ba to arrija nisa'u shaqaiqur rijal sallo kamar ra'aytu muni usalli din da ya kunshi kowa da kowa ba wai namiji kawai banda mace ba sauraka suka ce a nan ma zan su shi yasa da malamai suka yi maganar wannan a wajen ruku'u wajen ruku'u shi ma an yi maganar mujafati din kada a haɗe hannu da jiki wajen ruku'u in an kama gwiwa ya zama na an bada tazara tsakanin hannu da jikin mutum to a nan na wasu malamai nan ma suka ce mace ta kankame jikinta ta haɗe jikinta to shi da ibnu hazm a cikin almuhalla yake cewa laukana laha hukumun bi khilafi zalika da mace tana da wani hukunci sabanin yadda aka ce namiji zai yi lama aghfala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bayana zalika ce da annabi sallallahu alaihi wasallama bai gafala ya bar yin wannan bayanin ba والذي يبدو منها في هذا العمل هو بعينه الذي يبدو منها في خلافه ولا فرق شي انت wannan wato buɗe hannun Abin da zai fito daga jikinta ya bayyana shi shine dai da zai bayyana ma in ta yi wani aikin daban ba wannan ba saboda ka babu wani bambanci dan menene ita za a ce ta matsi kuma ita tana sallah a cikin gidanta ko tana sallah cikin uwanta mata kuma tana sallah da ta kamilu sitiratiha ba kamar namiji ba da zai sallah da zani musamman a wancan lokacin amma ita tana sallah ne da sutura irin ta mace da ita ba ta sallah sai da riga ba za ta rufe jikinta saboda kaga ita babu wannan abin da zai zo a dangane da abin da ya shafi namiji to shi yasa yake cewa babu wani bambanci wannan shine abin da wani hadisi ya kunsa hadisi na gaba hadisin Anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an anas ibn malik radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadhalika almuslimu alladhi lahu dhimmatu allah wa dhimmatu rasulih fala tukhfiru allah fi dhimmatihi an karɓo daga anas ɗan malik radiyallahu anhu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man salla salatana wanda ya yi irin sallanmu wasaqbala qiblatana ya fuskanci alƙiblanmu wa akala zabihatana ya ci yankanmu fadhalikal muslimu wannan shine musulmi allazi lahu zimmatullahi wa zimmatu rasulih wanda yake da alkawarin Allah da kuma alkawarin manzansa fala tughfirullaha fi zimmatihi kada ku ha'inci Allah a cikin sa. wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fidda shi a cikin kitab a cikin kitabus salah fadlu istiqbal al-qibla wato daga kan wannan hadisi imam bukhari ya gama magana sitira ta masallaci daga hadisin da muka karanta na abdullahi ibn malik ibn buhaina imam bukhari ya gama maganar wannan ya shiga kuma kitabul qibla ya shiga magana akan hukunce hukunce alqibla daga kan wannan hadisi saboda haka ya kawo shi a falalar babin falalar istiqbalul qibla imam an-nasa'i ya kashi a kitabul muharaba babu tahrimid dami babin da yake magana akan haramta zubar da jini hakanan ya kawo shi a cikin al'iman wa shara'i'uhu babin da yake magana akan sifatul muslim sifar musulmi sannan a sunan al-kubra ya kawo shi a farzul kibla Imam ahmad ya fitar da shi a cikin littafin al-musnad hadisi ne mashhuri daga anas an shi ta hanyoyi daban-daban daga anas kamar hanyoyi biyu imam bukhari ya fitar da shi ta hanyoyi guda biyu hadisin yana cewa man salla salatana wanda yayi sallah irin sallan mu salatana mansubun ne bi naz'il khafidi kamar yadda malaman nawo suke faɗa ai man salla kasalatina wannan salatina din kuma wannan aljar majrur din kuma sifa ce ta masdar mahzuf ce man salla salatan salatina. wanda yi wata da ya salla irin sallan mu sallah irin sallar da musulmi suke yi ba ta samuwa sai daga mutumin da yake da tauhidi kuma ya yi itirafi da annabcin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yadda da abinda da annabi sallallahu alaihi ya zo da shi daga Allah saboda haka aka sanya sallah ta zama alama ce ta musuluncinsa ba a ambaci shahadatai ne ba ba ambaci kalmar shahada ba ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ta zo ba domin sun shiga cikin maganar sallah wanda zai sallah dole waɗannan kalmar shahada sai ta zo saboda haka da har zai yi sallah to babu shakka dole ya yi kalmar shahada shi yasa ma ba a ambace ta ba domin za su shiga cikin maganar sallah haqiqatan aw hukman ce man salla salatana wastaqbala qiblatana ya fuskanci alƙiblanmu inda aka ce man salla salata na ai magana alƙibla ta shigo tunda za a yi ka yi salla irin ta musulmi ko ba kallon alƙibla ba to amma sai aka sake ambatan kuma alƙibla din duk da cewa ta shiga cikin man salla salata na amma aka ware ta da ambato domin tana daga cikin sharaɗan sharaɗan sallah kuma ba a faɗi sauran sharaɗan ba irin ɗahara sai aka faɗe ta don a nuna maka girman sha'anin alƙibla wannan shi sa imamul bukhari ya kawo hadisin a ƙarƙashin babu fadlu istiqbalil qiblati Babu bayanin falalar fuskantar alƙibla to an batanta tare da cewa akwai wasu sharuɗai banda ita sharuɗan sallah amma ita aka ambace ta sannan kuma bayan ta shiga cikin man sallah salatana aka sake ware ta aka ambace ta wanda yana nuna falalarta yana nuna darajarta yana nuna girman fuskantar alƙibla yana nuna tana daga cikin farillan sallah sallah kuma ita ce a'zamu qurbatid dini babban abin da mutum yake fuskantar Allah da shi yake kusantar Allah da shi wanda ya bar fuskantar alƙibla da gangan yana sani to wanda ba shi da sallah wanda ba shi da sallah kuma ba shi da addini sauraka kaga ashe fuskantar alƙibla wani babban abu ne in babu shi babu sallah in babu sallah kuma babu addini sannan kuma alƙibla to arafu an fi sanin alƙibla za a yi za ka samu mutum duk wanda yake sallah ya san alƙibla sai dai ba ya sallah amma yana sallah ya san alƙibla amma ba kome ba kowa da ya san alƙibla ya san sallah ba haka ne duk wanda ya san alƙibla ya san sallah mutum da ne ya san alƙibla amma bai iya sallah ba bai san ake yin ta ba saboda sanin alƙibla din ya fi fitowa sarari shi ma wanda yana daga cikin abin da yasa aka fito da ita aka ambace ta aka sanya ta alama ta gane musulmi sannan kuma in aka ambaci sallah ita kadai wata yi a samu wasu wanda suna da sallah su ma sallar su tana da wasu abubuwa wanda daga cikin abubuwan da mu sallar mu take da su ita babu ba ta da tasu shi da alƙibla alƙibla mu muka keɓanta da ita to tunda mu muka keɓanta da ita ya kamata a yi nasi a kanta amma kalmar sallah su ma waɗanda abin nan nasara su ma suna cewa sallah abin nan kirista suna cewa sallah to yaka bature ya kira ka prayer ya kira tashi prayer to amma alƙibla fa kowa da tashi haka ne sannan ambatar istika fuskantar alƙibla ishara ce zuwa ga wato nuni ne annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake zuwa ga cewa dole ne mai sallah ya yi sallah irin wacce aka shar'anta wa musulmi a cikin littafin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ne mutum ya yi sallah yana mai kallon jihar ka'aba amma wanda ya yi sallah yana kallon baitul maqdis bayan an shafe wannan hukuncin ko ya yi sallah yana kallon gabas kamar da nasara suke yi wato annabi sallallahu da salama sanda yana madina sallar yana kallon arewa ne saboda nan ne yana kallon kudu ne saboda nan ne jihatul ibla a gurinsa ba jihatul shark ba jihatul wadda a nasarar da suke nan su za su kalli jihatul shark amma shi zai kalli jihatul jihatul junub zai kalli kudu ne an gane ko haka ita alƙibla ba ana kiranta ba ne da sunan jihohi ana inda dai kawai ka'aba take nan ne alƙibla za ka ta yi inda kuke ku kalli kudu wasu su kalli arewa wasu su kalli gabas wasu su kalli yamma mu ne da an ce alƙibla kawai sai mutace ce gabas shi yasa ka tashi sai ka ce ina gabas take to akwai wanda kan bar najeriya su tafi wata ƙasa wa'in zai sallah sai ce ina gabas to ai su ba lalle da nan ne alƙiblar su ba ce kai ba gabas zaka ce ba ina ake kallo ayi sallah a nan garin amma ka ce ina gabas sai nuna maka gabas ka yi sallah ko ba alƙibla ka kalla ba za mu ga annan annabi sallallahu alaihi wasallama bai ambaci batun zakka ba an ambaci ba a faɗi sauran rukunan abin nan ba sai aka faɗi sallah kawai saboda mai saboda ita ce imadubdi, ita ce ginshikin addini ko kuma ta yi a lokacin ba a farlanta sauran sauran hukunce-hukunce ba ita sallah an daɗi da farlanta lokacin da aka yi isra'i isra'i kaga tun annabi sallallahu alaihi na makka amma su zakka sai bayan shekara ta biyu ma aka farlanta hajji kuma sai can gaba ma aka farlanta ta wajen shekara ta shida an gane ko saboda kaga kaga su sun sun zo daga baya amma sallah ita ta abin nan sannan sallah ita ce jigo wanda ya tsaye da ita ya tsaye da sauran addini man aqama fa kan aqama ad-din wa man dayyaha fa huwa lima siwaha adiya wanda ya tozarta sallah sauran abubuwan ba duk zai tozarta su to shi yasa batanta anan ya wadatar ba sai batar da da sauran ba in har zai tsaye da tsaye sallah to sauran ma zaka samu su zaka same su need ba su da matsala amma in dai za sallah ta samu matsala to komai ma face zai samu matsala ga kuma mun samu matsalar lokaci dole mu ma mu taka birki a nan na so a ce mun kammala sharhin hadisin saboda da alama cewa wannan shine darasinmu na ƙarshe kafin azumi kafin azumi sai kuma bayan azumi tunda sati mai zuwa daman ba karatu a ganin sati sun sama kuma zai zama ya kure sosai da haka wannan shine dai na karshe watakila in mun dawo abin nan zamu dan dawo baya kaɗan wannan hadisin sai mu ɗora a kansa da fatan Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina